Mahukunta Sura goma sha ɗaya. Yefta mutumin Gileyad jarumi ne ƙwarai, mahaifinsa ne Gileyad, mahaifiyarsa kuwa karuwa ce, matar Gileyad ta haifa masa ’ya'ya maza, kuma sa'ad da suka yi girma, sai suka kore Yefta suka ce, Ba ka da gado a cikin iyalinmu, domin kai ɗan wata mace ce, saboda haka Yefta ya tsere daga ’yan'uwansa ya zauna a ƙasar Tob, inda waɗansu ’yan iska suka kewaye shi suka bi shi, ana nan sa'ad da amanawa suka kai wa Isra'ilawa hari, dattawan Gileyad suka je suka nemo Yefta daga ƙasar Tok. suka ce masa, Ka zo ka zama mana shugaba, don mu yaƙi Ammonawa. Yefta ya ce musu, Ba kun ƙi ni kuka kuma kore ni daga gidan mahaifina ba? Me ya sa kuke zuwa wurina yanzu sa'ad da kuke cikin wahala? Mutanen Gileyad suka ce masa, Duk da haka, Muna juyo wajenka yanzu, ka zo tare da mu mu yaƙi Ammonawa, za ka kuma zama shugaban duk wanda yake zama a Gileyad. Yefta ya ce, A ce kun dawo da ni in yaƙi Ammonawa, Ubangiji kuwa ya ba da su a hannuna, zan zama shugabanku? Dattawan Gileyad suka ce, Ubangiji ne shaidanmu, za mu yi duk abin da ka ce, saboda haka Yefta ya tafi tare da dattawan Gileyad. mutanen kuwa suka naɗa shi shugabansu da kuma sarkinsu, ya kuwa maimaita dukan maganarsa a gaban Ubangiji a Mizfa. Sa'an nan Yefta ya aiki jakadu zuwa wurin sarkin Amanawa, su tambaya, Me ya haɗa ka da ni da za ka kawo wa ƙasata yaƙi? Sarkin Amanawa ya ce wa jakadu, Sa'ad da Isra'ila suka fito daga Masar, sun ƙwace mini ƙasa tun daga Arnon zuwa Yabok har zuwa Urdun, yanzu ka mayar mini da ita cikin salama. Yefta ya sāke aikan jakadu wurin sarki, yana cewa, Ga abin da Yefta yake faɗi, Isra'ila ba ta ƙwace ƙasar Mowab ko ta Amanawa ba, amma sa'ad da suka bar Masar, Isra'ila ta bi ta hamada zuwa jan teku, har suka zo Kedish. Sa'an nan Isra'ila ta aiki jakadu zuwa ga sarkin Edom, cewa, Ka ba mu izini mu ratsa ƙasarka, amma sarkin Edom bai saurara ba, suka kuma aika wa sarkin Mowab shi ma ya ƙi, saboda haka Isra'ila ta zauna a Kadesh. Daga can suka ci gaba ta hamada, suka zaga ƙasashen Edom da Mowab, suka wuce ta gabashin ƙasar Mowab, sa'an nan suka yi sansani a ɗaya gefen Arnon, ba su shiga yankin Mowab ba, gama Arnon ce iyakarta. Sa'an nan Isra'ila ta aiki jakadu zuwa ga Sihon sarkin Amoriyawa, wanda yake mulki a Heshbon ta ce masa, Ka bar mu mu ratsa ƙasarka mu wuce zuwa wurinmu, Sihon dai bai amince da Isra'ila su ratsa ƙasarsa ba, ya tattara dukan mutanensa suka yi sansani a Yahza suka kuwa yaƙi Isra'ila, sa'an nan Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya ba da Sihon da dukan mutanensa a hannun Isra'ila, suka kuwa ci nasara a kansu, Isra'ila ta ƙwace dukan ƙasar Amoriyawa da suke zaune a ƙasar. suka ƙwace dukan yankin Amoriyawa tun daga ƙasar Arnon zuwa Yabbok, daga hamada har zuwa Urdun. To, da yake Ubangiji Allah na Isra'ila ya kori Amoriyawa a gaban mutanensa Isra'ila, wanne ’yanci kake da shi da za ka karɓe ta? Ba za ka karɓi abin da Allahnka, Kemosh, ya baka ba? Haka mu ma, duk abin da Ubangiji Allahnmu ya riga ya ba mu, za mu mallake shi. Ka fi Balak ɗan Zifor sarkin Mowab ne, ka taɓa ji ya yi hamayya da Isra'ila, ko ya yi yaƙi da su? Shekara ɗari uku Isra'ilawa suka yi zamansu a Heshbon, a rowar da ƙauyukan kewayenta da dukan biranen da suke gefen Arnon, me ya sa ba ka karɓe su a lokacin ba? Ban yi maka laifi ba, amma kana musguna mini ta wurin kawo mini hari, bari Ubangiji ya zama alƙali, ya yanke hukunci tsakanin Isra'ilawa da Ammonawa Duk da haka sarkin Ammonawa bai kula da saƙon da Yefta ya aika ba, sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko wa Yefta, sai ya haye Gileyad da Manasse, ya ratsa ta Misfa zuwa Gileyad, daga can kuma ya kai wa Ammonawa hari. Yefta kuwa ya yi wa'adi da Ubangiji ya ce, In ka ba da Ammonawa a hannuwana, duk abin da ya fara fitowa da ƙofar gidana don yă tarye ni Sa'ad da na komo daga yaƙi da Ammonawa zai zama na Ubangiji, zan miƙa shi hadaya ta ƙonawa. Sa'an nan Yefta ya haye zuwa wajen Ammonawa don yaƙi da su, Ubangiji kuwa ya ba da su a hannuwansa, ya hallaka birane ashirin, tun daga Arowar zuwa yankin Minit, har zuwa Ebel, Kiramim, haka Isra'ila ta cinye Ammonawa kaf. Sa'ad da Yefta ya komo gida a Mizfa, wa ya fito ya tarye shi, ’yarsa tilo, tana rawa kiɗin ganguna, ita ce kaɗai ’yarsa, ban da ita ba shi da ɗa ko ’ya. Da ya ganta, sai ya yayyaga tufafinsa, ya yi kuka ya ce, kai Kaito, ’yata, kin karya mini gwiwa, kuma na lalace, domin na yi wa'adi ga Ubangiji, da ba zan iya in karya ba. Ta ce, Mahaifina, idan ka riga ka yi wa Ubangiji magana, sai ka yi da ni yadda ka yi alkawari, da yake Ubangiji ya ɗau maka fansa a kan amanawa. Sai ta kuma ce, Sai dai ka biya mini wannan bukata guda, ka ba ni wata biyu in yi ta yawo da ni da ƙawayena a kan duwatsu, mu yi makoki, domin ba zan yi aure ba. Ya ce mata, Ki tafi, ya bar ta tafi har wata biyu, ita da ’yan matan da suka tafi a kan duwatsu. Suka yi ta makoki domin ba za ta taɓa aure ba, bayan watanni biyu ɗin sai ta koma wurin mahaifinta, ya kuwa yi da ita yadda ya yi wa'adi, ita kuwa ba ta taɓa san namiji ba, wannan ya zama al'ada a Isra'ila, cewa kowace shekara ’yan mata sukan fita kwana huɗu don yin bikin tunawa da ’yar Yefta mutumin Gileyad.